Daga nan Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na Amurka ke magana. Kun lalubo tashoshinmu ne a kan mita 49 ko kilohas 1,175 da mita 31 ko kilohas 9,765 a gajeren zango. A jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani. da sarauniya da fara'a fm nomad da lol fm da kuma niya masu mu a ghana za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin alfa radio da marhaba radio baya ga haka a da yaushe kuna iya kama mu a shafukanmu na intanet wato a gta gtahausa.com ko kuma gta sashin hausa.com masu mu assalamu alaikum sahabu imam aliyu ne tare da yusuf aliyu harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku shirye-shiryenmu a wannan safiyar juma'a haji babbar rana wato biyar ga watan disamban shekara ta 2025 ga kanun labarai rundunar sojojin amurka ta ce ta kai hari a kan wani karamin jirgin ruwa shugaba donald trump ya samu nasara haɗa kan shugabannin kongo kinshasa da rwanda gwamnatin najeriya ta amince da biyan bashi na naira biliyan 185 kanun labaran kenan babu babu soju ai ba za ka yi wani saboda dan da dan ta'adda bai san komai ba ai shi kashe kashe kawai samu kuɗi abin da yake nema kenan sabon ministan tsaron Najeriya janar Christopher Musa mai ritaya kenan Mai baiwa shugaban ƙasa shawara a Najeriya kan harkokin tsaro Malam Nuhu Ribadu ya ce gwamnatin tarayya tana ƙoƙarin ganin an ceto ɗalibai daga jihar Najeriya da 'yan bindiga suke garkuwa da su. Za mu kawo muku shirin manuniya. Amma duka da farko sai ku gyara zama don jin cikakkun labaran duniya da Yusuf Aliyu Harande zai gabatar. Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da assafa. rundunar sojojin amurka ta ce ta kai hari akan wani ƙaramin jirgin ruwa da ake zargi na safaran muggan ƙwayoyi ne a yankin ruwa na ƙasa da ƙasa da ke gabashin tekun pacific a jiya alhamis inda ta kashe mutane hudu rundunar sojojin ta amurka ta faɗa cikin wata sanarwa da ta bayyana a shafin ta na x cewar bayanan leƙen asiri sun tabbatar da cewar jirgin ruwan yana ɗauke da muggan ƙwayoyi kuma an kai masa hari ne akan hanyar da masu safarar miyagun ƙwayoyi suka saba bi a gabashin tekun Pacific. A halin da ake ciki 'yan majalisar dokokin Amurka sun samu ganin takardar da ke kunshe da takaitaccen bayani da ya tsara matakan da gwamnatin shugaba Donald Trump take ɗauka na kai hari kan jiragen ruwa da ake zargin suna ɗauke da muggan ƙwayoyi a tekun Pacific. 'yan majalisun suna ɗaukar wannan takarda a zaman mai mahimmanci ga bincike da suke yi na wani hari da sojojin amurka suka kai akan wani jirgi a ranar biyu ga watan satumba inda suka kashe mutane goma sha ɗaya ciki har da wasu mutane biyu da suka kubuta daga ransu daga bisani aka bi su aka kashe su wannan takardar da ta takaita bayanai tana ɗauke da shafuka biyu kuma ta zayyana jerin masu bayar da umarni da kuma yadda gwamnatin Trump take amfani da bayanan leken asiri wajen gano irin waɗannan jirage. 'Yan majalisar sun buƙaci da a kawo musu cikakkiyar takarda wadda ke ɗauke da bayanin komai da komai game da har-haren, amma ba a san ko ma'aikatar tsaro za ta yarda ta ba su wannan takarda ba. A halin dai da ake ciki, manyan 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar dokoki da ke cikin waɗanda aka yi ma bayani na wasu hare-hare da aka kai a tekun caribbean sun faɗa a jiya alhamis cewar hankulansu sun tashi akan wani bidiyo da suka gani na wasu mutane biyu da suka kubuta da ransu amma sai aka ga an kai musu hari har aka kashe su sai dai kuma ta takwarorinsu na jam'iyyar republican sun kara wannan harin na biyu da cewar bai saba wa doka ba Shugaba Donald Trump na Amurka ya haɗa kan shugabannin Congo Kinshasa da Rwanda domin sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a jiya Alhamis a fadar shi ta White House. Duk kuwa da cewar har yanzu ana can ana ci gaba da gwabza faɗa a yankin da aka jima ana fama da fitintunu. Shugaba Paul Kagame na Rwanda da shugaba Felix tisakidi na Congo sun rattaba hannu kan yarjejeniyar haɗin kan tattalin arziki da aka cimma a watan da ya gabata da kuma yarjejeniyar zaman lafiya da Amurka da Qatar ta suka kulla tsakanin sassan biyu a watan Yuni. Har Ilayu an shirya za su sanya hannu akan wata yarjejeniya game da muhimman ma'adanai. rattaba hannu kan yarjejeniyar ta ba shugaba Donald Trump na Amurka wata sabuwar nasara da aka ce ba ta zahiri ba na ƙoƙarinsa na cewa shi mai ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya ne a wannan karan a saboda har yanzu ana zub da jini a wannan yanki da aka ce an rattaba hannu kan yarjejeniyar kawo ƙarshen sa. Amurka tana kwaɗayin sanya hannu kan ma'adanai masu muhimmanci da yawa da ƙasar Congo take da su kuma tana ƙoƙarin daƙile fintinkau da ƙasar China ta yi mata a fannin samo irin waɗannan ma'adanai a faɗin duniya. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Najeriya ta amince ta biya kuɗi naira biliyan ɗari da da tamanin biyar ga kamfanonin mai da suke bin ta bashi na irin gas da suke samarwa ga injinan samar da wutar lantarki a ƙasar domin ƙarfafa ɓangaren makamashi da inganta samar da wutar lantarki. Majalisar Tattalin Arzikin Ƙasa da ke ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shatima ita ce ta amince da biyan kuɗaɗen a bayan da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bayar da umarni da a biya waɗannan basussuka da ke neman gurgunta mai da gas da ake bukata ga masana'antun samar da wutar lantarki a ƙasar. Karamin ministan man fetur Eperipe Epo ya ce za a biya waɗannan basussuka ne ta hanyar zamiya, wato kamfanonin za su cire waɗannan kuɗaɗe daga kuɗaɗe da ya kamata su biya gwamnati na man da suke tatsa a ƙasar. Najeriya ƙasa da tafi kowace yawan jama'a a nahiyar Afirka tana ci gaba da fuskantar karancin wutar lantarki da aka kasa shawo kansa shekara da shekaru abin da ke kusa da harkokin kasuwanci da tattalin arziki. Labaran duniyan kenan aka gama sauraro daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC Yusuf Aliyu Harande ya gabatar. Za mu kawo muku hirar da Amurka ke magana ta yi da sabon ministan tsaron Najeriya Janar Christopher Musa. Amma da farko bari mu je jihar Niger inda kungiyar Kiristoci ta Najeriya reshen jihar Niger ta samu tabbacin cewa gwamnati tana bakin kokarinta na ceto ɗalibai sama da ɗari uku da ake zargi 'yan bindiga suna garkuwa da su bayan da suka sace su a wata makarantar ɗariƙar katolika da ke jihar Niger. wannan yana zuwa ne bayan ziyarar da mai baiwa shugaban najeriya shawara kan harkokin tsaro malam nuhuri badu ya kai jihar kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da mustapha Nasiru batsari ya aiko mana Ƙungiyar Kiristoci ta kan a Najeriya ta ci yaran makarantar St. Mary na garin Fafiri a jihar Niger da aka yi garkuwa da su a cikin watan Nuwamban nan da ya gabata suna cikin ƙoshin lafiya. Mai magana da yawon kungiyar takan a jihar Niger, Mr. Dan Atori, ya ce a ranar Litinin a lokacin da mai ba shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu shawara a kan lamarin tsaro, Malam Nuhu ribaɗo da ya kai ziyara a Kwantagora ya tabbatar da cewa yaran suna cikin ƙoshin lafiya kuma ana nan ana ƙoƙarin kubuto da su daga hannun masu garkuwar da su cikin ƙoshin lafiya. The situation in Papiri currently after the visit of the National Security Advisor to President Bola Ya ce tun bayan wannan ziyara ta Nuhu Bado, mu da iyayen yaran da sauran jama'a muke da ƙwarin gwiwa tare da bayyana fatan cewa yaran nan da malamansu za su dawo ga iyayensu nan ba da jimawa ba. by the government and the security agencies to bring back the children safely to their parents. To amma a nata gefen gwamnatin jihar Niger da yi ta ce saboda shakku akan yawan adadin yaran makarantar ta St. da aka ce an yi garkuwa da su yasa suka buɗe yin rajista ga duk wani wanda ya san yaron sai yana ciki. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Usman ya ce ya zuwa yanzu yara 68 ne aka yi ma rijistar wanda aka tabbatar suna hannun 'yan bindigar akwai uh, rijista da aka buɗe don iyayen ya, yaran da aka kwasa su zo su tabbatar da cewa e yaronsu ko yariyarsu ko kuma 'ya'yansu suna cikin wayanda aka, aka kwasa dalili kuma don uh, kasan yadda aka faro magana akwai shakka cikin alamarin shakkan yawan yaran da aka ɗiba shi yasa kuma shi mai girma gwamna tare da jami'an tsaro suka bude wannan rijista don kowa ya zo ya rijista wannan ana kai har yanzu yanzu kamar mutane ne suka rijista da na samu reporting daga shi director na ss akwai muna da yara guda 68 tun da farko dai kungiyar takan ta ce sama da yara 300 ne aka ɗauka amma kuma daga bisani kan ɗin ta ba da sanarwar cewa yara hamsin sun kubutu kuma sun miƙa su ga iyayensu ba tare da nuna wa hukumomi ba ko kuma manema labarai. Mustapha Nasiru Batsari GTA Hausa Amurka ke magana. daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha. Sabon ministan tsaron Najeriya Janar Christopher Musa mai ritaya wanda a ranar laraban nan ne majalisar dattawa ta amince da nadinsa ya ce ko kusa gwamnati ba za ta yi sulhu da 'yan bindiga ba, saboda hakan ba shi da wata riba kamar yadda ministan ke cewa a hirarsa ta farko da wata kafa daga ƙetare ya ga Yusuf Aliyu Harande cewa burin ƴan ta'adda shine halaka rayuka da zummar samun kuɗi. Ga yadda hirar su ta kasance. To, na gode. Na farko dai bari ce mun gode Allah da ya sa shi shugaban kasa ya ga cewa ya zaɓe ni cewa in shiga wannan wuri. Abin godiya ne kuma na biyu na son gode ma al'ummar Najeriya gaba ɗaya don tun da wannan abun ya fara yadda mutane suka ba mu gudu ba suka nuna muna soyayya abun godiya ne aikin da muka yi da a lokacin da yake shugaban harshen sojojin najeriya ina ji ta wurin ne shi shugaban kasa ya ga cewa mun aiki tsakanin mu da allah a gaskiya kuma mun tabbatar mun sa komai da komai da ya kamata mu yi an samu zaman lafiya kuma ina jin jama'a sun ga cewa mun yi aiki a yadda ya kamata ba tare da wani bambancin addini ko yare ko wani abu ba abin abinda kuma ya taimake mu kuma mu nuna muna son jama'a kuma muna son kasan mu to yana cin duk abubuwan da ya sa ya taru kuma da addu'o'in da mutane suka yi kai yi shi ne ya sa wannan abin ya zo kuma mun gode Allah kuma za mu ɗauki mataki da za mu aiki tare da kowa da kowa mu tabbatar cewa mun samu zaman lafiya. to za ga cewar ba a daɗe ba da ka bar wancan matsayi da kake kai yanzu kuma kai ne za ka jagoranci ainihin ga baki ɗaya rundunar tsaro ta ƙasa waɗanne irin sababbin mm. salo ne za a ce za ka zo da su waɗanda ba kai amfani da su a can baya ba. Eh, na farko dai za mu kara haɗin kai a can lokacin da ke can yadda muke bukatar samun haɗin kai ya ɗan wuya da sauran mutane a kan yanzu shi ma shugaban ƙasa ya gaya ya sake tabbatar da cewa ko me muke bukata za a bamu su kuma sojojin na gaya musu kuma haɗin kai da ya kamata kuma jama'a su bamu mu gudunmuwa bamu taimako in an gan abin da bai kamata ba a dinga gaya mana kada mutane su ga su mutane sun fita daga wasu da ba a san su ba a ba su wurin zama ba wanda ke tambayan su wani abu abin da bai kamata ba to kaga abubuwan da zamu yanzu zamu nuna mutane cewa tare mun zauna Allah na tare da mu kuma zamu samu nasara To za a ga cewar wannan ma'aikata ce wadda kusan za a ce tana da girma fiye da duk wata ma'aikata da ke Najeriya. Ba te maka girma ba ta ya kake ganin za ka iya shawo kan duk matsalolin rashin tsaro da suke addaba ƙasar. gaskiya ba na tsoro don na san Allah na tare da mu Allah na karnan mu kuma Allah ba zai samu faɗi ba kuma na san jama'ar Najeriya suna karnan mu kuma sun ma kowa ya gaci kowa yana son a samu zaman lafiya to wannan muna aiki tare an gane juna kuma an tabbatar cewa muna aiki tsakanin mu da Allah za mu samu nasara wane irin tunani kake da shi ko kowace mahanga ce ka kalli wannan matsala da mafi akasar mutane suke ganin cewar lokaci yayi da ya kamata a yi sulhu da wa'annan 'yan ta'addar saboda sulhu ne kawai mafita babu babu sulhu ai ba za ka yi wani sulhu dan ta'adda dan ta'adda bai san komai ba ai shi kashe kashe kawai samu kuɗi abin da yake nema kenan babu wani abu ba tsoron Allah yake ba ba wani abu ne duk ƙarya suke yin suna gaya mutane wasu na sallah ko suna wani abu duka shi yasa muke gaya mutane kada kowa ya dau ya je wani ya rude shi wasu je su sulhu babu wani sulhu da suke yi in ka ga suna sulhu suna neman lokacin da su je su siya mukamai da za su ci gaba da aiki kada mutane su yarda da su bari mu ci gaba yanda muke in Allah ya so zai bamu mu nasara akan su yanda za mu yi sai kowa Najeriya ta koma yanda take cikin zaman lafiya. Idan ka magana cewar sulhu ba abin yi ne da 'yan ta'adda ba ga kuma muna ganin yadda sulhu ke yin tasiri a kasashen duniya idan muka kalli Ukraine idan muka kalli Gaza da dai sauran kasashe duk sulhu ne ake bi don a magance wannan me yasa ku ba za ku ɗauki tsarin sulhu ba kuma? to ai sulhun nan zaka yi sulhu kana da sulhun da mutum ke da wani abun da zai iya kawo a natsai cewa ga abun da yake shi yake bukata shi dan ta'adda ne zai kawo bai da ba abun da zai iya kawo kawai me yasa yake wannan abu ai tambayar da za a tambaye su me yasa suke wannan abu ba za su iya baka wani ansa ba bankin kawai ganganci da kawai zolaya da keta kashe mutanen akan banza suna yadi jinin mutane akan ba dubban mutanen suke daukewa waɗansu da ba su ci abinci jiya yau ko gobe ba su da ko kwabo kuna ɗaukan su kuna ku samu me to shine zai nuna maka cewa waɗannan ba wai wani tsoron Allah suke ba suna yi kawai ta kansu ne shi yasa babu wani suhun da zaka yi da zai kama kai ga kuma wanda suka tashi suka yi suhu da su a waɗansu gararen ya suka rama sun dawo kuma sun hau kansu kada kowa ya yarda abin ne kawai kada kowa ya yarda a yi hulɗa tare da su in an gan su a kawo ƙara yadda da zamu ɗauki mataki in Allah ya so kuma za samu nasara a kansu. Kuna sauraron rahotannin nan ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a gundumar Columbia. A halin yanzu kuma ga Lawal Isa Ikara da shirin manuniya. babban ministan tsaro da karamin ministan tsaro dukkanin su ba wanda yake da masaniyan aikin soja ta bangaren tsaro saboda haka kenan kaga ashe shugaban kasa yana bukatar wani soja a kusa da shi ba taba a duniya Allah na ce an kama general an kashe ka ji wuri shiru masanin tsaro manjo ya hashin kwamaritaya da tsohon mataimakin shugaban majalisar wakilan tarayyar Najeriya honorable Ahmad Idris Wase kenan ke tsatsefe tsantsar samar samarin tsamun tsaron da wasu ke ganin a gaskiya kamata dai kowa ma ya gane. A jamhuriyar Nijar kuwa daga karan kartan layin da kamfanin Orano na Faransa ya yi akan zargin fitar da ma'adanan kasar ne ya sa ministan shari'ar jamhuriyar Nijar din ya fara tone-tone. Tano 400 wanda guda daga metir goma in kana kusan shi yana iya illata maka jikin kalayar. Gari guda ma tano guda shi yana iya halaka su. Wata illa da suka aje muka tun da sun saba da kawai ƙara ba su gaskiya su kai ƙara kuma yanzu. Game da 'yancin kan ƙasashen Afirka da kuma demokaradiyya kuwa malami a tsangayar koyar da shari'a a jami'ar Jos Comrade Sam Magaji ne ke cewa ai har yanzu dai talakan kasashen Afirkan aka ba aka daddanni. Ruhun samun ci da kishin cigaban kasa ya bata. Talaka ko ina ka same shi a sashen Afirka zaka ga ba daɗi suke ji ba. Waɗannan ba so mun taɓa kawai muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke baje muku bayanai a bayyane. Bukatar ba'asin baje bayanan a bayyane kuma ya sa tsohon mataimakin shugaban majalisar kilantare tare Nigeria Honorable Ahmad Idris Wase wayar da kan jama'a akan manyan matsalolin tsarin samun tsaron da ya ce abin tsoro ne. yanayi ne wanda kusan zance kullum taɓarɓar ke yi ɗan najeriya ba shi da kwanciyar hankali eh, wurin tafiya ta hanyar safara ko kuwa kwanciya cikin gida ko kana tsoron barayi ne akan titi ko ko masu kwashe mutane haka mu da makiyaya su ma ba su da kwanciyar hankali hali ne zan zance na ina lillahi wa ina ilahi rajiun honorable me ya kawo mu zuwa wannan matsayi da muke yanzu farko tukuna rashin kulawa da sakaci na jami'an da allah ya ba su amana in akwai rikon amana kamar da na yi jawabi a zaurin majalisa na yi imani da allah wasu abin da suke faruwa ba za su faru ba saboda lokuta da yawa za a ga abin da ya kamata a yi misali hukunci za ka samu ba irin wannan zan ba ni misali da mazaɓata wanda aka samu jami'an tsaro an kama ɗaya yana kawo yunifin mutanen bandis ko kuwa zance 'yan ta'adda magana kukunan kuna magana har yau babu wani abu zance na hukunci da aka gabata kansa kenan akwai wasu manyan jami'ai da suke bayansa na biyu akwai abubuwan da suke faruwa wurin maganan taimako ko taimakawa jami'an tsaron wani suka jajirce kamar wasu suna kyashin su ba a taba a duniya allah na ce an kama general an kashe ka ji wuri shiru ba abin da ke faruwa wai kamar hausa sun ce kamar shuwa to wa'in abubuwan na abin ban tsoro ne. sai da kuma masani a karkokin tsaro manjo ya hashin kwamitaya ya ce kawo tsohon hafsan tsaro a matsayin sabon ministan tsaron tare nigeria zai iya kaɗo abubuwan da suke ganin kamar an ne. wannan sauyi na ministan tsaro na ƙasa wanda aka ɗauki tsohon janar aka ba abu ne wanda dama hakan ya kamata a duba kuma a riƙa yi na ɗaya in muka duba a ƙasar nan duk da za a sa wasu ministoci musamman waɗanda suke da wani ƙwarewa na musamman kamar bangaren ministan kuɗi sai an nemi wanda yake da kwarewa akan tattalin arziki ko kuma wanda yake akaunta ne bangaren lafiya sai an nemi ma'aikacin da yake da nasaba da kiwon lafiya bangaren shari'a sai an nemi wanda yake an ce ya kai matsayin ma akalla yana aikin lauya har na wajen shekara goma to al'amarin tsaro ko ai shi ma kamata yi na a ce a samu wani masani daga wannan bangare wanda yake ya san me yake kai da kawo na biyu kuma wannan ya riski ma gwamnati ce wadda shi shugaban kasan bai da masaniyan komi akan bangaren tsaro kuma sai ya kasance daga baya da mai bashi shawara ta bangaren ainihin tsaro na kasa wato national security advisor da babban ministan tsaro da karamin ministan tsaro dukkanin su ba wanda yake da masaniyan aikin soja ta bangaren tsaro saboda haka kenan kaga ashe shugaban kasan yana buƙatar wani soja a kusa da shi wanda zai kasance duk aikin da za a gudanar wanda ya shafi tabbatar da tsaro ta bangaren sojoji yana da wannan masaniya abu na uku kuma shine waɗanda suke karkashin sa yanzu ya ma aiki da su shi wannan sabon ministan tsaro sun san kwarewarsa kuma ya riga ya san matsalolin da shi da su suke ta fatan da za su samu dama ga yanda za su fito musu kuma ana mai kyakkyawan fata musamman akwai bambanci tsakanin shi da wanda ya sauka musamman ma a yanayin lokacin da bai daɗe da sauka daga wannan kujera ba wanda cikin iko Allah yanzu gashi shine kuma saman su zai ci gaba da aiki tare da su a jamhuriyar Nijar kuwa kartar kasar kai karar Nijar din da kamfanin Orano na Faransa yayi ne yasa ministan shara shari'ar Nijar ɗin Malam Aliyu Dauda ya ce lokaci yayi kawai da 'yan Nijar ɗin za su gane abubuwan da aka kudindine. Mun ga wata maɓoya ko ma'adana da Orano ta yi a wajen Madawaila inda mun ka iske Tano kusan 400 masu gubata uranium. Wannan alloba da aka gani tana nuna cewa ma'aikatanmu ko 'yan Nijar ba su da incin su huce inda sun ka tsaida su. sinon bayan ta su ne muka ga wannan ta nunuwa an sa bincike mai zurfi ta aita neman su a gani abin da za a gani sun iya su je su kai karan mu gaban kutoti na duniya tunda su suke da hannu da suni suke su suka su su suka daka doka daka nuka musu tunda sun yi haka na yanzu su sa kara ga abin da muka gani tano hudu wanda guda daga metar goma in kana kusan shi yana iya illata maka jikin ka gari guda ma tano guda shi na iya halaka su kuma su ma da kansu dan saboda sun sheka cikin takare ne abba su doge wani mataki da za su ƙara boye su ba tun da kingin tano ha a sa mata horcin su an yi kotu ta ba mu shari'a mun yi shari'a da su an yi an umurce su wannan jibijin iranium da suka aje wanda yana na yana aibanta kasanmu da mutane da dabbobi da duk abin da kun sani na kasanmu an ba su umarnin su yi tiretan wannan abu har yanzu sun kiya amma suna iya su kai karan mutu yanzu kuma ga wani abu mun gani wata illa da suka aje muka tun da sun saba da kawai kara ana ba su gaskiya su kai kara kuma yanzu me mu za mu kawai su kara yan Allah yarda kuma mun yi imani da Allah haƙanmu za ta cimma ruwa bisa kai da abubuwan da suka yi. Daga Jos ta jihar Plateau kuwa taron masana daga ƙasashen Afirka akan tattauna samun 'yancin kai da kuma demokaradiyya ne ya hango malami a tsangayar ko da shari'a na jami'ar jihar Jos. Comrade Sam Magaji na gaya wa duniya cewa har yanzu dai nahiyar nan ta Afirka na nan a tsugune. Idan ka duba yawancin ƙasashe na Afirka sun samu 'yancin kansu amma suna fama da irin shugabancin shugabanni da suka samu daga baya idan ka duba kamar nan najeriya allah ji kansa sardauna su abuka tafa balewa first prime minister irin shugabancin da suka ba wa kasan nan jiya ba shine muke samu yau ba yau an tashi mun bar gurbi sai dai kawai mu ta ɗaukaka su amma mun aka ba mu zarafi mu yi abin da ya kamata sai ga kowa daga shi sai iyalinsa daga shi sai abin da zai ajiye wa kansa gobe da jibi ba ma mutanen da suka ce za su wa aiki lokacin da suke neman kujeru ba shine ake so a ce mu dawo da shi wayannan tunanin fa suna takardu mu koma takardun nan mu duba mu ga menene muka bari wancan ruhun samun ci gaba da kishin ci gaban ƙasa ya bata wancan mun bar shi yanzu kowa yana tunanin ni da nawa da cikina da kuma gobe na ba mu makwabci na ba gaskiya demokradiyya a nan sashin afirka ya zame mana wani abu da duk wanda ka shiga titi ka tambaye shi zaka ga ba daɗi yake ji ba abin da aka faɗa masa lokacin da aka nemi ƙuri'unsu ba shine suke gani da aka samu mulki ba wasu sun fito suka ce mai in suka samu mulki fa kuɗin mai zai zama kaza amma da suka sai da ƙarawa ƙarawa suke kaga talaka shi kuma idan ka taɓa wannan sashi na mai ka ma gama ji masa ciwo kenan sai ka ja ce za a yi hanya daga nan zuwa nan ba za ka ga a yi hanya ba sai dai ka ga suna ba ma nasu ne kwangilan yin wayannan ayyukan ayyukan ba a gamawa sai ka ga kuma wanda aka ba shi yana nan yana jin daɗinsa da shi da iyalansa tallaka ko ina ka same shi a sashen afirka za ka ga ba daɗi suke ji ba To duka duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da tattaro mana muryoyin da ku kuma masu sauraro ku kan ba mu aron kunne. musamman ma dai sulmumin barman jamhuriyar Nijar da Zainab Babajin jihar Plateau sai kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu wani kwane-kwane. Ni Isa Lol na garin Ikara da na shirya na gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. a gaida Lawal Isa, yanzu kuma ga Bala Hassan da labarin wasanni. za mu buɗe labulan shirin ne tare da tsohon ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta najeriya kuma tsohon jagoran ƙungiyar wato william trust econ ya sanar da ajiye takalmar takale da sa wa buga ƙwallo na ƙasa da ƙasa wanda hakan ya kawo ƙarshen wani muhimmin zamani a najeriya yan wasan mai shekaru 32 da haihuwa ba zai buga gasar cin kofin ƙasashen afirka da ke tafi ba wanda hakan ya zama wata babban tarihi a gasar inda ya kasance gasa ta farko kenan a najeriya wadda ba zai halarta ba tun bayan shekaru goma da suka gabata Trust Econ ya fafata wasa guda 83 a Najeriya kuma ya buga manyan wasanni guda biyar ya ce shawarar ajiye taka ledarsa sawa, tawagar kungiyar kwallon kafa na ƙasa da kasa wata muhimmiya abu ce bisa irin rawar da ya taka a lokacin da yake buga wasa ya kuma iya ƙoƙarinsa don haka za su bar wa 'yan baya da yake tunani game da tafiyarsa ya ce sanya rigar najeriya wata babban alfahari ne a gare shi ya kuma kasance mai girma daga irin damar da tawagar ta bashi tsohon kaftin din kungiyar kwallon kafa ta super eagles ya fara wasannin farko ne a shekara ta 2025 a matsayin lokaci ne da komai ya canja a gare shi inda ya yi wasa a karkashin jagorancin stephen keshin wanda ya amince da shi a farkon wasa da ya fara bugawa tawagar ta najeriya a cikin takardarsa william trust ekon ya nuna alfahari da jin daɗi lokacin da ya jagoranci najeriya musamman a lokacin gasar cin kofin ƙwallon kafa ta nahiyar ƙasashen afirka shekara ta 2023 inda ya zura ƙwallaye a wasannin ƙarshe ya ce wannan wasa ne ta ƙara ƙarfafa masa ci gaba da zama a tawagar ƙungiyar ƙwallon kafa ta najeriya daga bisani ya yaba wa magoya bayan ƙungiyar ƙwallon kafa ta najeriya da ma 'yan najeriya tare da sauran 'yan uwansa 'yan wasa wa suka fafata a gasar cin cin kofi daban-daban wata wagar kungiyar kwallon kafa ta Najeriya. Captain din an haife shi ne a kasar Netherlands. Mahaifiyarsa 'yar kasar Holland ne yayin da mahaifinsa kuma dan Najeriya ne mai suna Trust Ekon. Ya wakilci tawagar kungiyar kwallon kafa ta Netherlands a matakin matasa inda daga bisani ya canja shika ya dawo Najeriya ya fara fafata mata a fagen manya a shekara ta 2025 a wasan share fage a gasar cin kofin AFCON da aka yi shi a Chad. Kwallaye biyar da ya ci a gasar cin kofin kasashen Afirka sun kasance mafi girma a jimillan kwallaye da wani mai tsaron baya ya ci a tarihin gasar. nasarori da dan wasan ya samu ya samu nasarar fafatawa a nahiyar turai kasashe daban-daban inda william trust ɗaukan ya fara da fafatawa a kasar ingila daga bisani ya koma kasar italy da dan wasan ya buga wasa da kasar turkiya da kuma kasar girka kafin ya koma kungiyar kwallon kafa ta fok a watan yulin shekara ta 23 a watan Agusta ta 2024 ne ya koma kungiyar kwallon kafa ta alkhalid da ke kasar Saudiya. Bala Dahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Masu mu da haka Allah ya kamu ƙarshen shirin a wannan safiya ta Juma'a sai kuma idan Allah ya kai mu da dare karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauki da sabbin shirye-shirye. kamin nan a madadin yusuf aliyu harande wadda ya kawo muku labaran duniya ya kuma kula da ɗakin gabatar da shirye mu a nan ni sahaba imam aliyu zan dakata yin sallama da ku ku ni lafiya